حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكبه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال رب إن ولم ننفسي فغفر لي فغفر له إنه هو الغفور قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا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 a cikin suratul a'raf karatunmu na jiya mun kwana karshen aya ta ɗari da da talatin biyar. jarrabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci fir'auna da mutanensa da shi da waɗannan ayoyi na annabi Musa alaihi salatu wassalam fa arsalna alaihi tufan wa jarada wa kumma wal dafadi aw dam ayatin mufassilat duk lokacin da suka kangare suka bijire to Allah sai ya fitine su da wata aya daga cikin waɗannan ayoyi ambaliyar ruwa idan ya addabe su su zo su samu annabi Musa alaihi salatu wassalam su ce ya roƙa musu Allah idan har ya yaye musu wannan musifa da suke ciki za su yi iya falamma kashafna anhum al'azaba idza ya yabkun Allah ce to da zaran kuma an yaye musu sai su warware wancan alkawari da suka yi na imani da kuma sake ban Isra'il sai su koma kafirci su kuma koma kan azabtar da banu isra'il su ci gaba da faɗa da annabi musa da annabi harun alaihi masalatu wassalam abubuwa sun faru da yawa ɗaya daga cikin matakai masu tsauri da fir'aun ya wanda ya sa ubangiji ya umarci annabi musa ya fita ya hijira ya bar masa kasan da'awa duk inda musulmi yake ko mai da'awa yake ko mai karantarwa yake matukar ba a hana ka ba ba a hana ka ibadarka ba ba a hana ka wa'azinka ba ba a hana ba a ce karka sake yi ba to ma sabir an kai kuma an neme ka da kai hakuri duk cara da za a yi zagi da za a yi yarfel da za a yi amma duk ran da aka ce an hana to Allah ya ce kamar a kawarka jama'a mun fahimta amma in don walakanci ne da duk abin da za a yi wa mai da'awa ko musulmi a inda yake in dai an barka ka bauta ma Allah ka karanta, to duk abubuwan da za su biyo kai hakuri amma duk ran da aka ce daga yau kar a sake Allah ke to kamar inda za ka je ka bauta ma Allah wata ranar fir'auna ya ɗauki matakin ruguje dukkan masallatan musulmi a duk wata cibiya da su annabi musa suke da ita na karanta suwa makaranta ne masallaci ne wani majalisi ne Fir'auna ya sa duka a buge shi a yace kuma kar ya sake ganin wasu sun taru da sunan dashi yi sallah ko dashi yi wata ibada Allah ya ce wa na ila Musa wa akhihi an tabawwa min ash-shaytanir rajim wa auhayna ila Musa wa akhihi an بوأ لمصر بيوتا بوأ لقومكما وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة allah المؤمنين wa يتي وأوحينا إلى Musa, sai muka yi wahayi ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wa akihi da dan uwansa annabi Harun an tabawwa'a liqaumikuma bi misr buyutan Allah ce sai muka yi musu wahayi muka ce ku tanadar wa mutanen ku gidaje a Misra yanzu tun da sallah a masallaci da zai yi ba to kamar gidanka doctor sai ce to yanzu mutanen area su dinga shiga suna fadda kafa cikin sallah shi jam'i da lalatacce ne yake sallar shi ko yaƙi ake yi ko yaƙi ake za a yi sallar jam'i Allah ya ce ɗaya ko yaƙi za a yi ko yaƙi ake yi in musulmi za su yi sallar Allah ya ce jam'i za a yi to wani cikin masallacin sa a buɗe sai shi fiɗe da sa a bakin shagonsa wa auhayna ila Musa Allah yace sai muka yi wahayi ma annabi Musa wa akihi da dan uwansa annabi Harun an tabawwa ali qaumikuma bi Misra buyutan cewa ku samar da waɗansu gidaje wa mutanenku a cikin Misra ku tanadar da waɗansu gidaje sai ce wa ja'alu buyutakum qibla sai ku yi da gidajen su zama masallatan kamar wannan ya kai ziyara a dan uwansa sun je ne sun jan kuɗi sadaka waj'alu buyutakum qibla wa bashirin sabirin wa bashirin mu'minin Allah ce to kuma wasbiru ku yi haƙuri Allah ce kuma ku yi bishara wa mu'minin to shi ke yanzu an yi doka ta yin sallah a misir an yi doka dukkan wuraren ibadun an rushe su jama'a mun fahimta to da abin ya kai wannan mataki rike kenan kullum abin auna karuwa yake kullum karuwa yake hatta wannan flashin da aka mishi na waɗannan fitintinu da suke addabansu su roƙi annabi musa a yaye in an yaye su koma kaga ai bai zama wa'azi gare su ba to allah sai ya umarci annabi musa yanzu kuma a fice da musa da bayan duk an yi wannan rushe-rushen an yi wannan kashe-kashen annabi musa ya kulla wa fir'auna wajen su addu'o'i da Allah ya karba وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أجيبت دعوتكما لقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون annabi musa alaihi salatu wassalam sai ya daga hannu ce rabbana wa qala musa annabi musa ya rabbana ya ubangiji innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya yace Allah kai ka ba fir'auna wannan karfin na mulki da karfin tattalin arziki duk abin da ka taka ba Allah ne ya baka ba to ya kai kukan wajen Allah rabbana yace ya ubangiji atai ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil duniya. Allah kai ka ba wa fir'auna da manyan mutanen da suke tare da fir'auna wannan kawa na rayuwar duniya mulki ne iko ne da dukkan abin da suka taka wa amwalan da dukiya fil hayatid dunya a wannan rayuwar duniya yadillu an sabili Allah ya wannan dukiya da mulki da kawa da kaza su bayan ka da halakar da shi rabbana tumis ala amwalihim yace Allah ka tallafar da dukiya da mulkin fir'auna washdud ala qulubihim Allah ka daure kan zuciyar fir'auna fala yu'minu kar su yi imani hatta yarawul azabal alim har sai sun ga azaba mai radadi yana addu'ar su annabi harun kuma suna amin amin ka san addu'a da wanda yayi da wanda yace amin duka tare suka yi addu'a ta'ala sai Allah ce kad ujibat da'awatuhuma Allah ce an amsa addu'ar da kuka yi ku biyu annabi Musa na addu'a annabi Harun yana amin amma Allah sai ce duka kun yi addu'a kad ujibat da'awatukuma Allah ce an amsa to kaga kuma ai fir'aun zai gane kuskuren fasta ma Allah ya to amma dai ku tsaya a kan tafarkin shari'a da kai da ɗan uwanka kyam wala tattabi'ani sabila ladina la ya'lamu kar ku bi hanyar waɗanda ba su da sani kar ku bi hanyar jahilai to yana daga cikin kuma matsalar talakawa su ma kai ma ka cuci makwabcinka ka rike haƙƙinsa kuma ka ce za ka yi mawancin babban kuma addu'a da Allah ya ce kada ujibat awatu kuma Allah ya ce an amsa addu'ar ku da kuka yi sai Allah ya musu togaci ya ce kima, to amma ba ku tsaya akan daidaitar wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun kar ku bi hanyar waɗanda ba su da sani ku tsaya akan hanya to kai ma macuci ne kuma kana so a yi addu'a ma wani macuci jama'a mun fahimta to Allah sai yi ma annabi Musa yake to yanzu ku bar Misar kuma a rabar daga bar Misar eh, a rabar yi hijira kenan ba fa auhayna ila Musa an asri bi ibadi أرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاضرون أخرجناهم من جنات وعيون ومكان كريم وكنوز ومقام شكرا لكم أنت في أنت كذلك أخرجنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصحاب إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالقوم العظيم وأذلفنا ثم الآخرين وأنشأنا أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم ya ce fa auhaina wa auhaina ila Musa sai muka yi wahayi ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wa auhaina ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un Allah ya ce ma annabi Musa da kwashi da cikin dare ku bar misira kuma ku sani fir'auna zai bi ku a baya da tawagar to wannan labari mukaddara sai jami'an tsaro na farin kaya sai suka je suka sanar da fir'auna akwai shirye-shiryen da annabi musa da mutanen da suke yi na za su fita daga misra da su da jama'a su sai labari ya ke domin a suratul dukan fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un innakum muttaba'un fa asri bi ibadi laylan Allah yake cikin dare ka kwashe bayina duka ku fice daga nan innakum muttaba'un kuma da su yi ku Annabi Musa sai ta sanar da masu imani cewa kowa ya shirya lokaci kaza cikin dare da suna ne mu fice daga misira ta wannan labarin sai ke fir'auna yana jiwo sai ya ta da manyan dakarunsa ya ce duk wata bataliya da take misira yanzu kamar cikin ƙasar nan ai da ka samu bauchi akwai harkan tsaro da aka tsare a jiha kaza ma akwai kaza waje kaza ake ajiye tankunan yaki waje kaza ake ajiye makamai kaza waje kaza ake ajiye dakaru kaza fa arsala fir'aun fil madaini hashirin fir'aun sai tura ce duk ai goda karu a tawo wurin su babban gari kawai shi ma yake ayyuka da kai arsala fir'aunu fil madaini hashirin fir'auna sai ya tura cikin biranen misra gaba daya ya tura yan gayyata duk jihar da aka je za a taho da makamanta da mayakanta kuma da gwamnanta da kuma masu mukaman wannan jihar don za a yi ne gaba daya ashe gayyatar nan za su tafi lahira ne gaba daya domin da Allah ya tashi kashe su ko kansila ba a bari lokacin da suka iso fadar fir'auna to ya gabatar musu da jawabi inna haulai la shirzimatun qalidun ya musa da mutanen sannan jama'a ne kaɗan da su taka kara sun karya ba wa innahum lana la ka'izun amma kullum bakanta mana ran suke yi yana daga cikin jawaban da fir'auna ya ban kwana da duniya duk wannan mulkin nasa sai da ya furta cewa yana cike da bakin ciki kafin ya bar duniya hawa kujerar mulki baya dauke bakin ciki wani mulki shi yasa za ka samu mai mulkin yana ofis wata ran idan ya tashi duk wanda ya shigo sai ya zage ubansa sai ya tura ma wannan kashar ya tura ma wannan mulki ba ya yi wannan bakin ciki Allah fa inna haƙulaƙi la mutum qalilun ya ce waɗannan mutane musa da mutanensa mutane ne kaɗan wa inna lana la ga'izun kuma kullum suna cikin bakanta mana rai da sa mana kafinci wa inna la jami'ul hadirun kamar da duka kuma mun shirya tsaf domin tunkarar su da kalubalen su to labari sai kulla cewa ai su annabi musa tun cikin dare sun fita aka saka duka masu leƙen asiri da bincike aka tabbatar ba sa cikin misali domin dama Allah ya ce an da dare to matsalar da annabi Musa alaihi salatu wassalam da mutanensa suka samu sai suka samu tsimuwa wajen fita daga misali idan suka kama hanya hanyar sai ta sake dawo da su idan suka kama hanya da su tafi sai a samu matsala hanyar sai suka rasa direction mai kyau da za su tafi da musu sai tsaye cin mutane kai ne ke faruwa mun ga karbari bari sai waɗansu dattawa suka ce tabbas mun san matsalar annabi yusuf alaihi salatu wa Salam ya yi wasiya wa banu isra'il in ba kuma ba idan ma shine sanadiyan zuwan su misra lokacin da yace wa atuni bi ahlikum ajma'in to ya bar wasiya yace duk ran da banu isra'il suka tashi bari masa su je kabarin ta su tone shi su dauke shi su tafi kar su ma su bar shi hadisi ne ingantacce ya ce wannan ya rubuta musu a matsayin wasiya to rashin tone shi nan shi ne suka sami jarrabawa annabi musa na ji sai ce tabbas wannan ne zai iya zama mana wannan matsala sai ce to a cikin kuwa sai ka bari annabi su babu sai wani ya ce akwai wata tsohuwa a anguwanmu ta taba mana taɗi ita ma ko kakanta da zai tafi da ita gona ne ko wani hun ya nuna mata ce ga kabarin annabi Allah annabi musa ya ce a je a zo mishi da ita aka kukkurda aka je aka zo da tijiya babu in kirkin inda kabarin annabi su rike take na Musa mu je nuna mana tsiya ah, akwai sharafi annabi ya ce bi sharafin ce da ni da kai za mu zauna tare a aljanna in wannan farashin ya yi na nuna in ba ku yarda ba ku je ku nema annabi musa ya yi turus Allah sai ya ce mishi an ta aljanna wani balarabin ƙauye ne wata ran annabi sallallahu alaihi sallam ya yi tafiya to sai ya ga ɗakinsa a can gefen ƙauye a can bayan gari annabi sai yi dade ga alisar salama ya mishi liyafa mai kyau aka kawo madara aka kawo abinci aka yi komai to bayan annabi ya gama duk abin da zai na ziyarar sarrafin sai ce mishi to yaushe za ka zo na kai in ka samu lokacin ka domin ka'ida annabi ce man sana'a lakum ma'rufa fa A annabi ce duk wanda yi muku abin arziki ku saka da shi fa in lam tujidu ma ku. in ba ku da abin da za ku yi mishi fa da ku ku yi mishi addu'a hatta ta'lamu annakum a kafa'atumuhu mutum ne da kike kyautar miliyan ɗaya ya baka to ko sun kuma ka saya ma yaron idan zai iya bajinta da nashi kai ma ka yi bajinta da naka idan ka ga kuka ko rabin mudu ne ka saya ka aika da shi annabi ya ce za ka zo madina ya ce to in na samu lokaci abubuwa suka mun sauki ranar kawai sai gashi annabi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabi ya mishi goma ta arziki bayan an gama komai za a sallame shi sai annabi ya ce mishi ka faɗi min kake su. a roƙa maka Allah ya malama ba ka ji wannan mai kake so sai ce wanzu Allah ina so mu samu yan raƙuma wacce zan dinga hawa in samu yan awaki na da zan dinga tatsan madara annabi sai ya kalli sahabbansa da mutumin ya ce a ajastun an da kuma misla a juzi bani isra'ili annabi ya ce kun gajiya kun kama ku yi irin abin da tsohuwar banu isra'il ta yi ma annabi musa to annabi suka ce me tsohuwar ta yi ba su wannan labari

kai annabi ya ce maka ka faɗi abin da kake so a baka ka ce a baka rakuni to shi ne annabi sai ya ba su wannan labarin bacci hanya da su annabi musa suka yi da aka kira tsohuwa aka tambaye ta kin san inda kabarin annabi yusuf yake ta ce na sani mu je ki nuna mana ka ce shara'in ba ta ce in zan makwabciyarka a gidan aljanna yayi to Allah ta amma ta aljanna da je ta nuna suka tone annabi su sai suka samu jama'a mun fahimta to annabi Musa alaihi salatu wassalam tun cikin daren nan ba su samu damar barin cikin garin Misra ba sai kusan gab da hannu sai suka fita فأكرتنا من جنات وعيون الله يكي من فرعون daga cikin manyan gonakinsa gonakin misira da kuma taskokin dukiya wa da taskoki wa makamin kare da kuma matsayi na karanci a suratul dukkan ke wannan a mace kanu fi hafa da ni'imomi da suke walwala da jin daɗi da ciki Allah ta mutu da su ran da suka sa kafa da sunan sun bi annabi Musa Allah ta to a ranar muka fitar su daga cikin garin baki daya fa akrajnahum min jannatin wa uyun Allah yace mun fidda su daga cikin gonakin su wa uyun da koramai da idan dunan ruwa wa kunuzin da taskokin dukiya wa makamin karim da matsayi na karanci mukamai manya wani amatin kanu biya fahimtar da ni'imomi da suke walwala da su Allah ya da mun fidda su fa atba'uhum mushrikin Allah ke sai suka bi annabi Musa da jama'arsa da kanti lokacin rana ta daga aka zaburi ababen awa da sojoji da dakaru aka yi kan annabi musa alaihi salatu wassalam da dan uwansa annabi harun da waɗanda suka yi imani annabi musa alaihi salatu salam suna isa bakin teku hanyar da aka ce su bi teku ba hanyar kuce amma tun da allah ke nan za a bi su in allah ya ce ka yi abu ka zauna kana wani shi wani mutum ne zai ce kai ka zauna kai yi lissafi amma ban da allah da manzan ka gane hikimar ba ka gane ba hanyar da aka ce su bin teku ne a gaba ba hanya amma da Allah ya ce ku bi nan su kare inda yanzu ba ya ce hanyar da zai bi ba jama'a suna isa bakin teku ana tunanin yaya za a yi sai ga kura ya taso fir'auna da mutanensa an gangamo Allah yake falamma tara aljam'an lokacin da waɗannan bangarori biyu tawaga biyu suka fara hangin junansu fir'auna ya hango annabi Musa da mutanensa annabi Musa ya hango fir'auna da mutanensa qala ashabu Musa sai mutanen annabi Musa suka ce inna lamudrakun suka ce mun shiga hannu kala kalla annabi Musa ce ba shiga hannu ba inna ma iya rabbi hadin yake tare da ni akwai ubangiji na zai nuna mana ya dafa kalla yake ba mu shiga hannu ba أي حتى أتي السلو كرم الله حتى أتي السلو كرم الله حتى أتي السلو كرم الله جد تبارك ذاكي هذا بإلي من الله أنبي إلي من كان يكوي يئس أبو بذيه وما أبو الله ذيه النبي موسى yana bakin teku fir'auna da jama'arsa suna dangarowa za su ritsa su Allah ya ce fa auhaina ila Musa sai muka yi wahayi ma annabi Musa anidrib bi asakal ba Allah ya ce muka ce ka daki tekun da sandanka yana ɗaukar sandan sai ya buji ruwan tekun da shi Allah ke fanfalaka tekun sai ya bari faka na kullu sirkin ka tsaukin kowane bari sai ya zama kamar dutse a sandari nan ya tsaya nan ya tsaya ƙasar da take tsakiyar ma Allah ya ce ya ba san bushe Thank Allah ke shi kuma ce annabi Musa da mutanensa kawai sai suka fada cikin. aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya annabi musa alaihi salatu wa salam yana dab da karshen teku inda za a ketara allah ce wa azlafna sammal akarin ai qarrabna hunaka fir'auna wa jama'atahu wa qaumahu allah ta sai muka dan matso da fir'auna domin allah yana so a yi balance annabi musa na isa dungun fir'auna na isowa nan to tafiyar su fir'aunan bai yi sauri sosai ba allah ta sai muka samu matso da su eh. Eh. Eh. shi ke su annabi musa suna haura watan su fir'auna suna isowa bakin nan kawai fir'auna sai ce hayya ka san suka ce idan kaddara ta ruwa ta faru sai a toshe basira mai basira kai fir'auna kawai ka zo ka ga hanya ke buɗe kai ne shugaban kasa baka taɓa ganin ya faru ba in ba fatan basira ba ai ba za ka shiga ba <laughs> wa anzina musa wa man ma'ahu ajma'in Allah ke muka tsiratar da annabi musa da jama'ar ta baki daya sun ma'agaraka na da akarin Allah ke muka nutsa da su kuma ɗaya ɓangare su ne su domin lokacin da annabi musa ya kai gaba zai za su fita da suka an gofir auna ya iso baki zai shigo har ya daga sandansa zai buga ya rufe tekun Allah ya mishi wato rufe Allah ya ce wato rukil bahara rahawan ka bar shi a wangale Allah ya ce ku tsaya kawai ne Allah ya kuɗe ku kallo aina daga cikin ni'imomin da Allah ya ambata wa banu Isra'il wa iz faraqana bikumul bahara fa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun ala fir'auna wa antum tanzurun Allah ya yana daga cikin ni'imar da muka muku wa iz faraqana bikumul bahara lokacin da muka fasa muku teku muka tsare muku shi وإذ فرقنا بكم البحر وأقرقنا آل فرعون مكن نصر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم وإذ فرقنا بكم البحر الله تكتنا لوكا تنجمك بولي مكتبو مكباريشي فأنجيناكم مكتير تبدكم وأغرقنا آل فرعون مكتن قد فرعون دبوتا ننسى وأنتم تنظرون ألا تكون كلو أبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في كانت القناة ايش سورة القناة ايش فقشيه من الليل ما قشيه فرعون انا كفية اتكن اكير تلكم الله سيتي في مروايا حديدة ما بقى لن يسي بودي إيه بقى سيتي في حديدة his excellency a kan ruwa ina jin suratun yunus ne cewa jawaz na bi bani isra'ila ba jawaz na bi bani isra'ila al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ذكر بدرك لتكون لمن خلفك آية لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا jawazna da bani isra'ila bahar mun ketarar da bani isra'ila wannan ce fa kuma fir'aunu wa junuduhu sai fir'auna da rundunarsa sai suka biyo su suna zuwa suka fara Allah ce muka nutsar da su hatta bakayan wa adawa haka ne ko hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila Allah ke sai da ruwa ya tashi cin fir'aun duk tun juyin duniya ya ga abun ba na lafiya ba kada sai sai amantu na yi imani annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila babu abin bauta da gaskiya sai ubangijin banu banu isra'ila ma'ana ubangijin annabi musa da annabi harun wa ana minal muslimin yace na musulunta Allah ya ce al'ana Allah ce firauna sai yanzu kuma kuma time is over lokaci ya kai domin tuba akwai lokacin da yake kuri tuba ba za ka tuna ba za ka tuba ba sai kayan asibitin da spinal cord ɗinka ya bala walaita ce tauba to تبكي حتى إذا حضر أحدهم الموت Allah ya ce wa laysati tawbatu ba tuba bace lillazina ya'maluna sayyi'ati waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahadakumul maut har sai sun ga mutuwa ta halarto ma ɗayan su duk lokacin da kaga danja ta kama Allah ce don ka tuba ba zarga ka tuba lafiya ka ku tuba lafiya amma sai da kaga uwar bari Allah ce baya ta وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فرعون da rundunarsa suka bi annabi Musa da annabi Harun da banu Isra'ila saboda zalunci da adawa hatta idza adrakahu al-garqu sai da ruwa ya kai macin ya fir'auna kaza sai yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila nayi imani ba abin bauta da gaskiya sai ubangijin banu isra'ila wa ana min al-muslimin yace kuma na mi kauya na musulunta al'ana Allah ya ce yanzu wa qad asaita qablu wa kunta min al-muslimin yace kai sabon ka tun don kai kai fasadin ka yadda kake so yanzu ne za ka ce ka musulunta na'am Allah ya ce to anan zaka fal yawma najika bi badanika litakuna liman kalafaka aya Allah ya ce kuma za mu tsamar da kai a ruwan da zai tafi da kai ba da gangan jikinka mu ajiye ka kowa ya ganka litakuna liman kalafaka aya don ka zama wa'azi wa masu mulki a bayan yanzu suna daukan wannan izinin ne da yawan malamin tafsiri suka ce in ba don an fitar da fir'auna gawarsa kowa ya gani ba in duk duniya za ta kare ba za su yi zama fir'auna zai iya mutuwa saboda tsaban tarafar eh hikima ce ta Allah sai ajiye ta ga fir'auna gashi a kwance gashi Allah shi dama gashi yadda dum kauma ku yawon kiyama Allah ki kuma ranar da kiyama ko yawon kiyama Allah ki ranar da kiyama za a sa shi a gaba duk jama'a Allah ta ce ku bi shi a bayan shi shi zai da wannan tawagar zuwa cikin jannu to shi ke da yawon ya wuce ya wuce to haka duniya ta ce haka duniya ta ce haka duniya ta ce to fir'aun ya to shi shine anan Allah madaukakin sarki sai ya ce fanta qamna minhum fa agraqnahum fil yammi taqamna minhum fa agraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha wafilin wa awratna alqawma alladhina kanu awratna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharika الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله يتفلتقمنا منهم سيمك أوكي hukunci muka azabtar da su فانتقم نادم التي تسي مك أغفر دسو فأغرك أناهم في اليمن التي تسي مك سوء دسو أتسكروا قوة دا أبين دا الله يرش وقارون وفرعون وهامان وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا موسى الله وين يكلم وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومن أغرقنا فما كان الله ليظلمهم والله هم لك في والنمو Allah ya ce wa ƙaruna wa fir'auna wa hamana Allah ya kun ga ƙaruna kun ga fir'auna kun ga duk gwamnati ɗaya suka ci walakad ja'ahum Musa bil bayyinat annabi Musa ya zo musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai girman kai a bayan kasa wa makanu sabiqin Allah ta amma basu ɗaya maka ba su gagare mu ba fa kullan akadna bi zambi Allah ce kowanne ɗayan su mun kama shi da irin laifinsa kasan shi Allah yi. ko cin ɗin kuɗa duka kuka haɗu kuka yi sabon Allah to wanda ya fi tsauri to hukuncinsa zai fi tsauri saboda ka da wacce ta dafa giya da mai shan giya da wadda ake aikawa ya siyo giya in an zo hukunta su kowa da hukuncin da yaron gida da mai gida shi wannan neman mata yake wannan kuma ɗauko mishi mata yake kowa da horar da za a yi fa kullum a karna bi zan biki fa minhum man arsalna alaihi hasiba Allah yace daga cikin su akwai wadda aka turo guguwa adawa don su aka fara ambato wa minhum man sai sayha Allah yace akwai da tsawa ta halakar da su samudawa wa minhum man kasafna bihi al-ardh Allah yace akwai wadda kasa ta shi ne ƙaho ƙasa su ne kuɗi sai ya haɗa kai da gwamnatin sarƙamu ake zafin tambaya da tsaye wa minkum man agarakana Allah ta ko da muka nutsar a ruwa shine fir'auna da dama da sauran mutanen mutane Allah ce to kowa ya girbi abin da ya aikata kuma wallahi duk rayuwar da kuka muke yi wallahi kowa ya girbi na shi kowa ya girbi duk abin da kake yi wallahi kana tara wa kanka kar ka dauka ne wani kake yi duk abin da kake yi wa kai na kake yi ma ba ka kake kai ma wa kanka kake yi mai kyau ko mummuna kowa wa kanka yake yi jama'a mun fahimta Allah ya ce fantaqamna minhum fa agraqnahum bil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyinmu wa kanu anha gafilin sun kasance rafkanannu akan ayoyinmu wa awratna al qauma alladhina kanu yustada'afuna Allah ce sai muka gadar da ikon su da mulkin su ga waɗannan mutanen da ake raunanawa a cikin misira ba shi kenan ba can Allah ya ɗauki iko ya dawo da shi سورة الشعراء كذلك وأورثناها بني إسرائيل التي في مقدار وبني إسرائيل الدكان كذلك وأورثناها قوما آخرين الله يتي مقدار مورن سمتاني دبر الله في فما بكت عليهم بكت السماء والأرض وما كنا وما كانوا Allah ya ce fa ma bakat alaihim musama'u wal ardu sama da kasa ba su kukan mutuwar Ta sai da muke zama mu yi karatu a yi darussa har inda kake tsayuwa kai sallah duk wanda aka ce baka ne gun yakan ci kuka shara hmm. haka idan mutum ta ne duk inda yake zama a sha giya ko a yi hira da mata ko a yi kaza wajen yi yi murna yau kuma an raba shi da wani to shi ne Allah ke fama bakat nufin sama ko da arzu kasa sama da kasa ba su yi kukan mutuwar ra'auna ba kenan kun suna kukan mutuwar suna girki domin saman akwai inda ake wucewa da ayyukan alkhairi da kullum to yanzu shi ma yau zai kashe kasa duk inda kake gudanar da rayuwa nan za ka tsaya kai sallar nafili za ka zauna ka karanta alqur'ani za ka zauna a yi ayyukan alkhairi za ka zauna a yi ayyukan alkhairi Allah ya to sama da kasa ba su yi kukan mutuwar da ba ma kanu gari Allah ya kuma ba san da za a saurara musu ba su yi aikin da za a ragara musu ba Allah ya ce wa auratan alqauman ladina kanu yustad'afuna sai aka gadar da wannan iko da mulki ma waɗannan da ake raunanarwa masharikal ardi wa magaribaha mafudar rana da mafadarta duka yankin sham misira duka aka danka shi duka masharik al-ardi wa magariba allati barakna fiha al-ardi allati barakna fiha sham fiha duk ikon wajen aka danka shi a hannun bari Isra'ila aka ce musu to ku kuma ku dana dama ai annabi Musa ya ga musu ko yace ubangiji zai ba ku dama asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kayfa ta'malun wa yastakhlifakum fil ardi fayanzur kayfa ta'malun Allah ki to za a ba ku dama ko kuma za a ga yayi da Allah ya ce sai muka gadar da mahudar rananta da mafaɗanta ma'ana gabar da yammanta allati barakna fiha wadda muka albarkace ta wa tammat kalimatu rabbikal husna kalmomin ubangijinka wata Allah ya cika alƙawari ya eh, kalmomin ubangijin ka mafiya ya kyau su Allah zai magana a satan a sai dai in ba a yi hakuri ba Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru kalmomin ubangijin ka mafiya ya kyau sun tabbata ga banu isra'il bima sabaru Allah ta saboda hakurin da suke ai kun ga an ɗebi shekaru ana fafata to shi Allah dama in zai majarrabawa hakuri ne in talauci ne hakuri ne zai gaya za ka iya hakuri ko ba za ka iya ba wadda zai yi hakuri a kan al'amarin addini wato abin da ke sa mutum ya ci nasara idan Allah ya jarrabawa na shi ne hakuri a tuce fa ma ai hakuri kake shekara talatin da kai kana yi to akan duniyar kama kai hakuri ba ne akan addini wannan zuwa ofis a jiya dawo ai hakuri ake a daɗin rai ne za ka fita daga karfe takwas sai karfe hudu ko biyar ka dawo ka ai hakuri ake yi to ba a kan duniyar ka ne kai hakurin ba noma ma ai hakuri ake yi to yaya a kan rayuwar duniyan ka za ka iya haƙuri ka shekara goma ishirin talatin kana yi a kan addini ka za zaƙara haƙuri ko jami'a ta mutum na yi haƙuri yake zaune haka ne to idan za ka iya haƙuri da wani abu don kyauta ta rayuwar ka don mai safa za ta yi haƙuri don kyautata wani lahirar ka to yanzu sun ci jarraba ko ba su ci ba Allah kuma ya cika musu alkawarci Allah ya ce wa "Maka ma kana yasna'u fir'auna "Maka ma kana yasna'u fir'auna wa qaumu Allah ce sai muka ruguza duk abin da fir'auna yake yi da jama'arsa wa makaru ya alshin da dukkan manyan gidan da suka yi Allah ya ce sai muka lalata komai an rusa mulki ya rushe ya rubuce an gadar da mulkin mawasu kam tara komin jannatin wa kuyu gonakin su an gadar wa banu isra'il koraman su an gadar wa banu isra'il taskocin su ai haka suka bar garin gaba daya so banki ba a taɓa komai ba komai wayannan kawai aka yi su shigo su gada eh, su shigo su gada wani hamakin kanu biya duk komai da komai ba a taba komai ba ai dama an gaisa ne za a je a gama a dawo to da aka fita ba a dawo shi ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعملون to jama'a sai mu kwana wannan shine a takaice karshen kisar da kauna kisar da nan yadda na yayyanke waɗansu abubuwa bai wuce rabin da muka yi da kun kusan kwana shida domin ai ba mu ɗauko maganan matun daga aihuwansa da sa shi a kogi da har ya zo gidan fir'auna har abin da ya faru ba yanzu kun ga wannan banu isra'ila da ya yi wannan dagar a kansu to yanzu kuma darasin gaba za a shiga su kuma azabar da suka bashi yanzu kuma dagar da su ne za su dawo kansa su da su dawo kan shi yasa annabi yake tare shi manzo Musa eh, kika ce Allah ya kan annabi Musa eh ya idada to yana da cikin wadda bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wadda za ka kalli rayuwar ka dauki darussa masu nauyi irin annabi Musa alaihi salatu duk abin da rayuwarka take bukata na ka ɗauki darasi ko kama kanka faɗa ko nasiha ko wa'azi yana cikin rayuwar annabi Musa yana cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin rayuwar kissar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da sauran annaba to yana daga cikin wa'azi na alqur'ani ko baka da wanda zai ma faɗa in kai ne jin faɗan ne in ka karanta za a ma faɗa Allah ya tabbata da su kana da